Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Ɗaliban jami'ar Bayero na ci gaba da roƙon mahukunta da su musu ɗauki bisa yadda kuɗin makaranta ke neman katse musu hanzarin karatun. wani matashi ya roƙi alƙalin babbar kotun musulunci da ke kofar kudu da ya karɓa masa kuɗinsa sama da naira miliyan guda da ya baiwa wani sarkin hausawan afirka da sunan zai naɗa shi sarauta amma kuma shiru makatauwai bulagurwa kiyama ba sarauta ba kuɗin wata budurwa ta buƙaci a ƙwato mata haƙƙinta daga wani saurayinta wanda ta ce bayan ta mai masa ma idar gasassun zabi da bankararren rago ya ci moriyar ganga kuma ya yi fatali da kauranta. za mu kawo muku wasiƙar mu ta kaico kan yadda wani mutum ya nadamar yi wa mahalicci a kan haihuwar 'ya'ya mata. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. A daren yau ne jami'ar Bayan ta Kano ta ayyana rufe rumbun yin rijistar ɗalibai a kakar karatu ta bana. shekarar da ta zama shekarar hoho juna ga ɗalibai musamman ma waɗanda suka fito daga gidajen masu ƙananan ƙarfi. A bara dai ga misali, jami'ar ta Bayero ta karɓi naira dubu talatin zuwa dubu talatin da biyar a matsayin kuɗin rajistar kowane ɗalibi. Amma a bana albarkacin tsauraran matakan janye tallafin man fetur da kuma ɗagawa jami'o'i nono da gwamnatin tarayya ta yi, ya sa ala dole babu zaɓi illa jami'o'in su dogara da kansu. wannan ya sa kuɗin rajista a bana ya ninka ninkin ba ninkin inda masu biyan naira dubu talatin yanzu za su biya sama da naira dubu ɗari wannan nema ya sa ɗalibai da dama suka bazama wajen neman tallafi domin gudun katsewar karatun nasu kamar da aka yi ta gani dai mutane da dama sun yi iyakar kokari don taimakawa irin waɗannan ɗalibai amma fa har yanzu ɗaliban na neman a ƙara tallafa musu domin suna dabda shiga garari Ko a yau ma wasu matasa su biyar da suke karantar fannin medicine wato aikin likita. sun shigo idanunsu cike da kwalla wasu ma na gurshe kuka bisa yadda suka ce gashi sun fara karatun har sun shiga shekara ta biyu amma kuma suna cikin halin fargabar haƙuri da karatun domin sun buga sun buga ba su iya haɗa wannan kuɗi ba don haka ne ma suke jaddada roƙonsu ga masu hali da a taimaka a yi karo-karo a ceci rayuwarsu daga ƙaramar hukumar fage dai dama mun yi ta bayyana muku irin namijin ƙoƙarin da ɗan majalisar su honorable barista yan shehu ya yi bisa yadda ya yi ta faɗi tashi wajen biya wa ɗaruruwan ɗalibai daga karamar hukumar ta fage da ma waɗanda ba 'yan karamar hukumar ba ne wannan tallafi har ma kuma ta nan filin inda ranka ma honorable mb shehu ya yi irin wannan namijin ƙoƙari. wanda sai dai kawai a ci gaba da yi masa addu'a allah ya sa a gama lafiya abdullahi muhammad fage shine kakakin ɗaliban karamar hukumar fage ya ce har a naɗe ƙasa ba za su mance da tausayi da ta goma shin da yan bishewu ya musu ba. Amma wannan shigowa mun yi ta ne saboda ɗaliban karamar ko fage domin mu jinjina masa kuma mu ba masa. Muna fatan Ubangiji Allah ya karfafe shi akan wannan abin arziki da yake yi Ubangiji Allah ya ba shi dama ya ci gaba da irin wannan abin da yake dama duk da cewar burin shi ya jibbanci lamarin mutane kuma ya taimaka ɗalibai. Su kuwa wakilan ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa nan su roƙo suka miƙa cikin lallashi da tattausan harshe. inda suke roƙon jami'ar ta Bayero da ta taimaka ta ƙara lokacin yin rijista domin faɗaruruwan ɗalibai ba su iya haɗa kuɗin ba. Comrade Muhiddin Suleiman shine jagoran ɗaliban ya ce a taimaka a faɗaɗa domin da yawan ɗalibai ba za su iya biyan wannan kuɗi a kan kari ba. To muna kiran ga mahukuntan biyu ke don Allah su taimaka a ƙara ranakun wannan registration ɗin ya zamto ko da a satin jarabawa ne a week before exam kenan sannan a rufe registration ɗin nan. Yanzu haka ne hukunta a jami'ar ta bayar na cewar dole ce ta sa suka ƙara wannan kuɗi domin matuƙar ba a ƙara ba babu yadda za a yi jami'ar ta ci gaba da numfasawa. Sai dai ana ta kiraye-kiraye na neman a ƙara wa'adin biyan kuɗin domin baiwa ɗaliban damar ci gaba da lalibe. Mai girma BC Allah ya sa ka ji wannan magana Allah ya sa ka taimaka. Allah ya maganta. Da wannan kuma bari mu za ku ɗa zuwa kotun shari'ar musulunci da ke ƙofar kudu ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola. inda wani matashi ya garza ya kotun yana neman ta kwato masa kuɗinsa naira miliyan guda da dubu ɗari uku daidai kuɗin na gani ina so da ya baiwa wani masarauci mai suna alhaji abdulkadir koguna mai rikon sarautar sarkin hausawan afirka matashin ya ce girma girma ya tusar baƙo ya nemi abdulkadir koguna da ya bashi sarauta a yankin asiya a nan ne ya cake kuɗinsa a kyauro naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ya baiwa shi sarkin Hausawan da sunan dai a yi masa wancan naɗi. Matashin ya ce ya tanadi kandiri da rawaninsa ɗan kura ya kuma yi wa bargassa wasali da dawakai furɗa-furɗa ciki har da wani akawali ɗan Sudan. Yana jira a kira shi a buga ganga a shiga bikin naɗi. Amma ya ce shiru makatau wai bulaguruwa kiyama ba naɗi kuma babu kuɗinsa na na gani ina so da ya bayar domin a naɗa shi. Don haka ya ce gara ya zo gaban alkali a karɓa masa. a zaman kotun na yau dai wanda ya kara baya gaban kotun amma lauyansa barista usaini makari yana nan inda shi ma wanda ake kara bai samu zuwa kotun ba don haka kotu ta yi tawassali da oda 9 shari'a civil procedure wacce ta sa halewa alkali ya ci gaba da shari'a irin wannan gaba kuma hakan aka yi inda alkali ustaz ibrahim sarkiola ya yi tambaya shin ma wanda ake karar waye ya naɗa shi a waccan sarautar ta hausawan afirka da yake da awa da ita har ma kuma yake iya cazar kuɗi masu yawa ya bayar da sarauta a ƙarshe dai kotu ta aike wa dpo talla na kwalli da ya faɗaɗa bincike kan wannan zargi ya kuma gabatar da maganar a gaban kotu mai hurumi to wannan kenan daga kotun majisiri mai lamba ashirin da ɗaya, kuma wata budurwa mai maiƙoce ta yi karar wani saurayinta wanda ta ce ya yaudare ta domin ya yi matashin shimfiɗar fuska ta yi ta kashe masa kuɗi zabin yau daban ga sashen ragon gobe daban haka ya yi ta kwasar girki abinsa amma bayan ya gama cin bati siddan sai fara cewar tana yi masa gani-gani don haka ya sanfe abinsa lamarin da ya sa ta ce babu kira babu abin da zai cinye mata gawayi don haka ya biya ta kuɗin waccan hidima da ta yi tunda dai magana aure bata yiwu ba ga ma dai ƙarin bayani daga bakin wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma. Tun da fara dai budurwar ta yi karar saurayin nata mai suna Hassan Umar a ofishin 'yan sanda daga bisani aka turo su kotun majistare mai lamba 21 karkashin jagoranci mai shara salisu usaini bisa kunshi tumar cin amana da cuta mai gabatar da karalayar gwamnati barista hawa abdulsalam ta shaida kotu cewa takardar tuhumar daga wajen 'yan sanda take ta kuma riƙi kotu ta ba da dama a karanto masa kunshin tuhumar kotu kuma ta amince kuma an karanto masa amma ya musanta kotun kuma ta sanya yau domin kawo shaidu kuma ita wannan budurwa ta bayyana a gaban kotun domin ta zama shaida ta farko ta kuma yi bayanin duk abin da ya faru inda lauyan wanda ake kara barista amjad ya yi mata tambayoyi har ma ta karin bayanin cewar sun haɗu da shi tsawon watanni biyar kuma yana ta sata tana ta yi masa hidima a tsawon kwana tamanin tana masa abinci kala-kala kama daga shinkafa da miya da naman shanu wani lokaci da naman kaji baya ga bankare masa raguna har guda biyu wanda kuɗin ta kashe ya kai kimanin naira dubu ɗari tara bayan fitowa da kotun filin da ranka ya zo jin ta bakin mai ƙara amma ta ƙi da maɗauki mureta amma ta mara bayani da bakinta inda ta ce tana zargin akwai dabaru saboda duk lokacin da ya buƙaci ta yi masa abinci da hanzari take zuwa ta samo kuɗi a ko ina ne ta yi masa wani lokacin ma idan ta yi masa abincin ta kai masa sai ya ce bai yi ba sai ta sake amma abin takaici duk da wani hidimar da ta yi masa ya bi jire aure Kotun dai ta dage zaman ta kuma sanya gobe domin ci gaba da karɓar shaidun mai kara. To Allah ya kiyaye. Mai martaba sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sunusu na biyu kuma kalifan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya ya sami ganawa da shugaban juyin mulkin jamhuriyar Nijar bayan da ƙememe ya ƙi amincewa a ganshi. Rahotanni sun nuna cewar mai martaba Muhammadu Sunusu na biyu ya ziyarci ƙasar ne domin shawo kan yadda abubuwa ke neman taɓarɓarewa bayan da shugaban mulkin sojin Abdulrahman Jani ya yi biris da kiraye-kiraye da barazanar kungiyar ECOWAS ke yi. Lamarin da ake ganin zai iya zama sanadin barkewar yaƙi da ka iya jawo asarar rayuka da ɗaiɗaita mutanen da basu ji ba basu gani ba. Ko da yake har yanzu ba a bayyana abin da Muhammadu Sunusi ya tattauna da shugabannin sojojin ba, amma dai alamar zuciya Hausawa sun ce a tambayi fuska. Domin annurin da ke fuskokinsu a hotunan da aka bayyana da faifan bidiyo su nuna cewar ba mamaki idan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ƙasar Nijar dai ta bayyana rufe dukkanin iyakokinta, amma ta yaya kalifan na Tijjaniya Muhammadu Sunusu na biyu ya iya samun shiga har fadar gwamnatin ƙasar bayan da manyan wakilai suka gada samun irin wannan alfarma da tarba. Masararo shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Shugaban ma'aikatan jihar Kano Malam Usman Bala ya bayyana cewar nan da wani lokaci ne za a kafa kwamitin da zai yi bincike don tantance ma'aikatan da gwamnatin baya ta ɗauka. Dab da lokacin karewar wa'adinta, wanda kuma gwamnati mai ci ta dakatar da su biyo bayan korafe-korafe da zarge-zarge da ake ta magana a kai dangane da ɗaukan ma'aikatan. Tun farko dai an yi ta zarge-zargen cewar galiban ma'aikatan da aka ɗauka musamman ma a fannin lafiya an ɗauke su ba bisa ƙa'ida ba. haka kuma akwai zargin cewar da yawansu an sayar musu da takardun ɗaukar aikin ne. To amma shi shugaban ma'aikata Usman Bala a zamaninsa ne aka yi wannan ɗaukar aiki. Kuma yanzu ma da yake har yanzu yana riƙe da mukamin na shugaban ma'aikata a zamaninsa ne kenan aka dakatar da ma'aikatan. Kaga kenan shine a haƙu da ya bayyana gaskiya yadda lamari yake akan haka ne ma na tambaye shi kan cewar su fa ma'aikata suna jiran tsammanin warabbuka wai shin yaushe ne za a yi wannan tantancewa don kowa ya san matsayinsa. Ofishin shugaban ma'aikata shi ke da alhaki tare da hukumar ɗaukar ma'aikata da rajin wato siyasi ta Kano na ba da izini ko ɗaukar ma'aikata. To amma akwai rawar da kowace hukuma take takawa wajen ɗaukar ma'aikata. Ofishina ne nake da alhakin kula da kasafi na ma'aikata na jiha za a yi mutum promotion sai an saka shi a cikin kasafi idan zai taya za a sa gurbin wanda zai tafi sannan wasu za su shigo a sa gurbin to akwai hukumomin da suke da dokar su ta ba su izinin su za su ɗauki ma'aikatan amma sai an sai na ba su clearance kaɗan kenan daga wannan tattaunawa da muka yi da malam usman bala shugaban ma'aikatan jihar kano cikin tattaunawa dai na tambaye shi dangane da yama ɗiri da ake ta yawan yi cewar gwamna da kansa ya bashi wani umarni amma bai aiwatar da umarnin ba inda ya ce wannan batu zuƙi ta mallace babu wani umarnin da gwamna ya bashi bai ɗauka ba a tara ashirin mu na gaba. Ga mu je ga wasikar mu ta kai muna kiran Libaba da Sani Bakin Zu da Halima Abdulsalam Ma'aruf da Barira Nuhu Kofar Nasarawa sai kuma Iliyasu Bala Makera da Safiyani Jabir Maɗatai da Usman Abdu Getso da Hassan Muhammad Ɗanjaji. dukkaninsu idan sun ji sai su garzayo a gobe da misalin karfe goma sha biyu na rana gidauniyar nan mai tallafawa mabukata da marasa galiyu ta marigayi sila galadima garo ta share musu hawaye kamar yadda ta saba tun a baya Allah ya ji kan marigayi Alhaji Sula Galadima Garo ya sa aljanna ce makomarsa. Allah ya albarkaci zira'arsa ya ƙaro arziki marar yankewa a gidansa. Haka kuma muna kiran dattijo Ibrahim Shu'aibu mai neman kuɗin aikin mafitsara naira dubu arba'in da uku da kuma ɗalibar nan ta legal mai neman kuɗin registration naira dubu ashirin. Wani bawan Allah daga Abuja ya aiko da saƙon share musu hawaye. Saƙon ya iso ta hannun wani yaron sai dai aiko shi daga Abuja. Allah ya sa a ɗauka a gidan aljanna albarkaci zira'a. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Nura Aliyu inda mahukuntan asibitin idanu na makka ke neman naira dubu ɗari da ɗaya domin kulawa da lafiyarsa sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar allah mai suna hafsa abdullahi wacce ake neman naira dubu talatin da biyar domin yi mata aiki sai kuma takardar neman taimako ta wani ɗalibi na jami'ar bayar da ke kano da yake karantar fannin injiniyarin amma kuma kuɗin registration naira dubu ɗari da ɗaya suna neman zame masa barazana ya ce ba shi da hali don haka yake roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceci rayuwarsa da fatan bayan Allah za ku taimaka yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da zindira garba baban ladi wacce za ta karanto mana wasiƙar ta takaicu. Wasiƙar mu takaicu a wannan rana mun same shi ne daga wani bawan Allah da ya nemi mu saka sunansa wanda ya fara da cewa ina da mata wadda muka yi auren soyayya amma lokaci guda na tsane ta ba don komai ba sai don tana haifa min 'ya'ya mata ni kuma namiji nake so haihuwarta uku lokacin da ta sami cikin na hudu na ƙudura aniyar in dai ta haifi mace sai na sake ta haka kuwa aka yi domin kuwa macen ta haifa ni kuma na danƙara mata saki tare da cin mutunci na kore ta kuma na bar mata 'ya'yanta ita take ɗawainiya da su cikin lokaci ƙanƙani na sake aure kuma buƙata ta ta biya domin kuwa amaryata ta haifa min ɗa namiji bakina har kunne wanda daga kansa Allah bai ƙara bani haihuwa ba amma abin takaici yau kimanin shekaru ashirin da ɗaya da haihuwar wannan yaron ya zame min ƙarfen ƙafa yanzu haka dai ina fama da ciwon zuciya wanda na same shi sanadiyar wannan yaron shi kuma yana prison sakamakon wani laifi da ya aikata ‘Ya'yana mata kuma kowaccensu ta aure ta auri miji mai rufin asiri yanzu da su nake hutawa da fatan wannan zai zama darasi ga masu aikata hali irin nawa. An gaishe ki zinera gani ga na kuma an ce ya ishi wani tsoron Allah. Gaba mai sallama albishirinku masu son koyon aikin jarida sashin koyon aikin jarida haɗin gwiwa da tushen tuntuɓa na jami'ar Bayero. Ya fara sayar da fom na neman shaidar karatun aikin jarida a mataki na karama da kuma babbar diploma. Wato Professional Diploma in Mass Communication da Advanced Professional Diploma in Mass Communication. Wannan dama ce ga 'yan jarida da masu son aikin na jarida da ma masu son sanin hanyoyin shirya fina-finai da shirye-shiryen talabijin da na rediyo da 'yan siyasa da ma masu gabatar da tarurruka da jami'an kotuna da ma masu yin dokoki don samun kwarewa da gogewa wajen ɗauka da rubutun rahoto rubuce-rubuce iya magana cikin taro tsawon lokacin karatu zangon karatu biyu ne a shekara ranakun karatu juma'a da asabar ga masu yin advanced diploma kuma za su fara ne da karfe tara zuwa karfe shida na yamma sai kuma litinin zuwa alhamis ga masu yin professional diploma daga karfe biyu zuwa karfe shida na yamma. Tuna an rigaya an fara sai da fam a ofishinsu na biyu ke consultancy tsohuwar jami'a. Domin ƙarin bayani a tuntuɓar lambar waya sifili takwas sifili shida biyar biyar biyu shida sifili takwas tara. Duka duka kuma da wannan shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki. Aminu Abdi Baka Noma da Zinnira Garba Balladi, Abdraman Hamisu na Madina da tallafin Abdraman Ado Baba. su ne suka sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zangur na gabatar nake muku sallama. Bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.